farko da aka haifa a bayan hijiran annabi muhammad zuwa garin madina amma cikin al'ansar ba wai cikin almuhajiruna ba bayan hijiran annabi muhammad babu wani yaron da aka fara haihuwa in banda annu'man bin bashir musulmai da ke garin madina su ake kira al'ansar kana awwala mawludin wulida fil islam min al ansar ba'da al hijra bi bayan annabi ya koma madina da watanni goma sha hudu aka haife shi a watan jumadal ula sanata fintaini min alhijira. uwarsa ta ɗauke shi yana jinjiri ta kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haife shi wannan ita ce sunna ga musulmi da zaran ya samu haihuwa ya yi ƙoƙari ya ga cewa wannan jinjirin an masa attahnik abinda ake ce ma attahnik shine a tauna dabino sai dabinon ya narke sannan alakuci yawun a sanya a bakin jinjiri ya kasance abu na farko da zai shiga cikin wannan jinjiri Shi ne wannan narkakken dabinon wannan ita ce sunnar a tahnik abinda ke faruwa a zamanin manzon Allah kenan da zaran an yi wa mutum haihuwa sai ya ɗauki jinjiri ya kawo annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tauna dabino ya saka ma jinjirin a bakinsa wannan shi ne abu na farko da zai shiga cikin wannan jinjiri sannan annabi muhammad ya yi masa suna kuma ya yi masa addu'a to kuskure da jama'a ke samu shine suna kiran wannan da cewa hudu ba ba kuma za ka taɓa samun hadisi na manzon Allah da aka kira shi da suna hudu ba ba kuma ba shi ma da alaka da hudu ba domin alhutuba jawabi ake wa mutane wane jawabi za ka jinjiri jinjirin da aka haife shi wacce hudu ba za ka yi masa babu wata huduba ta haihuwa kiran wannan abin da suna huɗuba wallahi bid'a ne ba shi da asali a sunnar manzon Allah sannan kuma shaidan ya ribaci mutane sai a ce maka ba a huduba ɗaya sai jinjiri ya samu kwanaki uku a duniya shi ku annabi lokacin da aka yi haihuwa ake kai masa jinjiri nan take ya tauna dabino ya saka ma jinjirin a bakinsa ya kasance abincin farko ga wannan jinjiri shine wannan dabinon sai shaidan ya ribaci jama'a ya ce ka bari sai jinjirin ya samu kwanaki uku a duniya kaga wannan sunan ta daɗe da bata sannan za ka tauna jinjiri eh, dabino ka sanya a bakin jinjiri wannan kuskure ne lokacin da aka haifi umar bin bashir gyatumarsa ta ɗauke shi ta kai wa annabi muhammad fa hannakahu manzon Allah ya ma jinjirin at-tahnik bayan yayi masa at-tahnik ya masa addu'a nan ma yana da kyau mu sani babu wata addu'a ta musamman da sunna ta yi tanadi wanda ake ma jinjiri ba za ka taɓa samun hadisi ba ko da mai rauni ne wanda ke bayanin wata addu'a da ake ma jarirai bukatun da kake da su su za ka roƙa ma wannan jinjiri ka roƙa masa Allah irin abin da kake masa fata Allah ya bashi wannan tsakaninka ne da Allah tunda addu'an za ka yi ta ne a ɓoye bayan annabi ya yi majinjirin attahne wa basharaha bi annahu ya ishu hamidan wa yuqtalu shahidan wa yadkhulu janna annabi ya mata albishir ita tuman annu'man bin bashir yace mata wannan jinjirin naki zai samu rayuwa na kirki zai samu rayuwan kwarai sannan kuma ƙarshen rayuwarsa zai yi mutuwar shahada kuma wannan jinjirin ina tabbatar miki a ranar tashin kiyama zai shiga gidan aljanna ka duba albidayatu wan nihaya mujallar na uku shafi na 230 an-nu'man bin bashir sahabin manzon Allah kuma dan sahabin manzon Allah Allah ya musu baiwa duk gidansu mawaka ne waƙa ba na kiɗa da kalangu ba suna da fasaha da shi da mahaifinsa da kakansa da uwashi da 'ya'yansa Allah maɗaukaki ya musu wannan baiwa ya ruwaito hadisai da dama daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin hadisansa sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙoro yace ji manzon Allah yana cewa a wata riwaya an sha'abi al-imam sha'abi yace sami'tu nu'man bin bashir ji nu'man bin bashir yaqulu yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ji manzon Allah yana cewa a lokacin da an bin bashir zai kawo hadisin nan sai da ya ɗauki yatsunsa guda biyu ya sanya a cikin kunnuwansa ya toshe sannan ya karantar da tabi'ai wannan hadisin don ya gwada musu muhimmancin wannan hadisin a sunnar manzon Allah wa ma'an an bi isba'aihi ila uzunaihi ya nuna kunnuwansa ya ce na ji manzon Allah ya faɗa babu ko shakka annabi ya ce innal halala bayyinun lallai ita halal bayyana take wa innal harama bayyinun kuma lallai ita haram a bayyana take wa bainahuma umurun mushtabihatu amma a tsakanin halal da haram a tsakanin abubuwa biyu dinnan akwai wasu al'amura masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas wata riwaya la ha kathirun minan nas mutane da yawa ba su san waɗannan abubuwa da suke da rikitarwa ba tsakanin halal da haram faman taqas shubuhat annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda ya kiyaye waɗannan abubuwa da ke rikitarwa faqad bara alidinihi wa irbihi to haƙiƙa ya yi kariya ga addininsa da kuma mutuncinsa ya nemi kariya ga addininsa da kuma mutuncinsa wa man a fi shubuhati kuma wanda ke auka ma waɗannan al'amura masu rikitarwa waka a fil harami to haƙiƙa yana aukawa cikin haram karra'i yar'a haular hima kamar mai kiwo ne da ke kiwo a kewayen iyaka yushiku an yarta fihi ana tammanin yau da gobe wannan mutumin zai yi kiwo a cikin iyakan ala ku sani wa inna li malikin himan kowane sarki yana da nasa iyaka ala ku sani wa inna himallahi maharimuhu iyaka ta Allah ita ce abubuwan da ya haramta ala ku sani wa inna fil jasadi mugugatan a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat salahal jasadu kulluhu idan wannan tsoka ta gyaru dukkan jiki sai ya gyaru wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu idan wannan tsoka ta ɓaci to duka dukkan jiki yana ɓaci wato dukkan jiki sai ya lalace ala wahiyar qalbu wannan tsoka ita ce zuciya rawahu bukhari fi kitabil iman wa muslimun fi kitabil musaqat al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin nan a cikin kitabul iman hadisi na 52 al-imam muslim ya rawaito hadisin a cikin kitabul musaqat hadisi na 2599 wannan hadisin sha'aninsa yana da girma a wajen malaman sunna baki ɗaya malaman sunna suna cewa hadisin nan yana da wato ya kunshi al'amura masu girma sannan yana da fa'idoji masu yawa fa'idoji goma sha biyu kaɗai muke son mu tunatar da 'yan uwa a kai game da wannan hadisin na annu'man bin bashir hadisi na shida littafin al-imam nawawi Allah ya masa rahama da farko idan ka samu sharhu sahihi muslim daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin akwai al-imam muslim a littafin sahihu muslim al-imam nawawi wanda ke da littafin nan al-arba'un nawawiyya ya yi sahihu muslim sharha ka duba juz'i na goma sha ɗaya babu akhdhil halali wa tarki shubuhati hadisi na 1599 al-imam an-nawawi yace al-mushtabihat annabi sallallahu alaihi wasallam yace halal tana bayyane ita ma haram a bayyane take amma a tsakaninsu akwai al'amura masu rikitarwa abinda ake cewa al'amura masu rikitarwa ma'ana ma'anahu annaha laysat hatil hilli wal hurma abinda yasa aka ce musu suna rikitarwa saboda ba su fito da bayani karara ba shin wannan abin halal ne ko kuwa haramun ne Hukuncinsu bai bayyana ba a fili don haka ita halal tana nan a bayyane haramun ita ma tana nan a bayyane amma tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura waɗanda hukuncinsu bai bayyana a fili ba wali walihaza la ha kasirun minan nasi shi ya sa mutane da yawa ba su san su ba amma ka lura da wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halal tana bayyane haram tana bayyane a tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mutane ba su san su ba abinda manzon Allah ya ce la ya alamu ha kasirun minan nasu mutane da yawa ba su san su ba ashe ba kowa bane ko amma ulama malamai fa ya hukuma ha sun san hukuncin su shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hunna kasirun minan nasu mutane da yawa ba su san hukuncinsu ba ashe akwai kaɗan daga cikin mutane waɗanda suka san hukuncinsu wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa sallam alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun fa ma'anahu anna al ashiya'a thalathatu aqsam abinda annabi ke nufi shine duk wani abu da ka ganshi musulunci ya bashi hukunci hukunce hukuncen nan suna zuwa kashi uku babu na hudu halalun bayyinun wadihun la yakhfa hilluhu imma ka samu shi wannan abin halal ne hukuncinsa a bayyane ba a boye ba al'imamun nawawi ya ba da misali ya ce kalfawakihi kamar ‘ya'yan itatuwa ‘ya'yan itatuwa halal ne a ci wal asali da zuma halal ne a sha wa labani ma'kulin lahami ya zamanto dabba an halalta cinta kamar raƙumi kamar awakai Allah ya halatta a ci namansu to duk wata dabba da aka halatta cin namanta ai nononta ma halal ne a sha wa baidihi haka nan kuma tsuntsun da aka halatta cinsa koyinsa halal ne a ci wa gairi zalika wal mat'umati wa kadhalika al kalam wan nadhr wal mashi wa gairi zalika min at tasarrufati magana da ɗan adam yake yi akwai magana ta halal kallo da ɗan adam zai yi akwai kallo na halal tafiya da ɗan adam zai yi akwai tafiya ta halal don haka musulunci ya kasa hukunci kashi uku in ma ka taras hukuncin nan halal ne ƙarara ko kuwa ka samu hukuncin abin haramun ne shi ma kuma alharamu ɗin bayyana yake ya ba da misali ya ce kalhamri wal khinziri kamar misali a ce shan giya haramun ne cin naman alade wal maita da cin naman mushe wal bauli da fitsari wa damil masfuhi ko ko shan jini waɗannan abubuwa hukuncin su a bayyane yake haramun ne babu wani malami da za ka samu wanda zai nuna maka halal ne waɗannan abubuwa ɗin idan ka dawo ta mu'amala ta ɗan adam ya ba da misali kamar zina wal kazbi da ƙarya wal gibatu da gulma wal namimatu da annamimanci wal nazaru ila al ajnabiyyati da kallon matar da bata halatta ga mutum ba wa ashbahi zalika da makamantan haka waɗannan abubuwa haramun ne babu wanda zaka tambaya ina hukuncin zina ya maka halal ne haramun ne don haka ko dai ka samu shi wannan hukuncin halal ne ƙarara ko ka samu hukuncin nan haramun ne a fili ko ka samu wannan hukunci yana tsakanin halal da haram sai ya ce wa ammal mushtabihat abinda ake ce ma al-mushtabihatu al'amura masu rikitarwa fa ma'anahu annaha laysat biwadihatil hil hilwal hurma hukuncin bai fito a fili ba walam yakun fihi nassun wala ijma'un babu ayar alqur'ani akan hukuncin wannan mas'ala babu hadisin manzon Allah a kai sannan fahimtar malamai bata daidaitu ba to wannan shi ake cewa al-mushtabihat amma babu ya za a iya samu wani malami ya yi nasa istihadi ijtihada fihi al-mujtahidu a samu malami ya yi irin iya kokarinsa ya yi ijtihadi ya fitar da hukuncin wannan matsala to shi wannan malamin tunda ya fitar da wannan hukuncin daga wannan lokaci fa alhaqahuma bi ahadihima bid dalil shar'i shi wannan malamin a wurinsa wannan matsalan babu rikitarwa tare da ita tunda ya sama mata matsayi in ma halal ko kuwa haramu amma wanda hukuncin bai bayyana a gare shi ba to sai a ce hukuncin wannan abin yana tsakanin halal da haram gare shi Allah shi samu gani matsala ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana mu'ujizarsa a cikin wannan hadisin saboda shi manzon Allah <clears throat> a zamaninsa ya yi bayanin duka wani hukunci wannan abin ga hukuncin halal ne wancan abin ga hukuncin halal ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani addinin musulunci zai tabbata har zuwa tashin kiyama sannan za a samu sabbin abubuwa da za su shigo wa musulunci waɗannan abubuwa a lokacin da za su shigo a wannan lokacin manzon Allah baya duniya don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya nuna mana cewa hukunci yana zuwa kashi uku ko dai ka samu dama abu ya fito a fili hukuncinsa tun annabi yana da rai wannan abin halal ne ko ko a samu tun manzon Allah yana da rai wannan abin haramun ne ko kuwa a samu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san da wannan abin ba saboda haka babu hadisin manzon Allah babu ayar alkur'ani da take nassi akan hukuncin wannan matsala to wannan sai annabi ya sanya ta cikin almustabihat amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mutane baki ɗayansu ba su sanin hukuncin ba sai ya ce mafi yawan mutane ba sa sanin hukuncin kenan ana sanin ana samu kaɗan daga cikin malaman sunna waɗanda suke iya gane hukuncin matsala wadda za ta bayyana a bayan tafiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam matsala ta uku al-ishtibahu amrun nisbi laysa bi mutlaqin wala asliya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa shin da aka ce masu rikitarwa ana nufin suna rikitarwa ne ga kowa ko kuwa ana nufin suna rikitarwa ga wasu mutane kadai ɗayan biyu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cikin hadisinsa ya ce la ya alamuhunna kasirun minan nasi ashe ba duka mutane ne suke rikicewa game da hukuncin waɗannan al'amura ɗin ba wasu ne daga cikin mutane suke samun rikicewa game da sanin hukuncin wannan matsala ko dai halal ko haram don haka kenan al-ishtiba amrun nisbi laisa bi mutlaqin da aka ce akwai al'amura masu rikitarwa tsakanin halal da haram ba wai suna rikitarwa ne ga mutane baki ɗaya ba suna rikitarwa ne ga wasu mutane ba duka ba domin da a ce duka mutane suna shiga rudu game da al'amura da ke tsakanin halal da haram da dai haka ne da kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce la alamu hunna kasirun minan nasi ba ashe akwai waɗanda ke iya sanin hukuncin su tunda ana iya samun waɗanda suke gane hukuncin waɗannan al'amura kenan waɗannan al'amuran ba sa rikitarwa ga dukkan mutane wala yakunu al-ishtibahu asliyan fi dalalatin nusus ba wai rikitarwan yana shafan mutane baki ɗayansu bane yana da kyau mu sani babu wani abin da ba shi da hukunci a littafin Allah da hadisin annabi Muhammad babu wannan abin idan baka ɗauki wannan ka'ida ba ba za ka fahimci wannan hadisin na manzon Allah ba da farko ka sani babu wata matsala da za ta zo a duniyan nan tun daga zamanin farko har zuwa ƙarshen duniya wanda babu hukuncin ta a cikin alƙur'ani da kuma hadisin annabi Muhammad. babu wannan matsala amma abinda manzon Allah ke faɗa shi ne ba duk mutane suke da ilimi na ciro hukunci daga ayar alkur'ani da hadisin annabi muhammad ba da bai fito halal a fili ba bai fito kuma haramun a fili ba ya zamanto kenan malamai kadai ke iya ciro hukuncinsa to za a samu mafi yawan mutane ba su sani ba kenan bai gwada cewa duk mutane sun jahilci wannan abin ana samu mutanen da za su shiga ayoyin alkur'ani su shiga sunnonin manzon Allah su fitar da hukuncin wannan matsala don haka da farko ka sani duk wani abu da zai auku a duniyan nan tun daga farkonta har zuwa ƙarshe muna nufin tun daga zamanin annabi muhammad har zuwa ƙarshen duniya duk wata matsala da za ta auku Allah ya sama mata hukunci a littafinsa ma farratuna fil kitabi min shay Allah ya ce ba mu sake ba ba mu manta ba mu saka hukuncin wani abu a cikin alkur'ani da kuma hadisin annabi muhammad a suratul nahali Allah ya ce wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli shay'in mun saukar maka da wannan littafin yana bayanin dukkan komai ashe kaga kenan babu almushtabihat as-sunnar annabi muhammad ina ake samun almushtabihat ana samun su ne ta wajen mutane ba ta sashin hukuncin ba shi kansa hukuncin babu wani abin da ke rikitarwa duk wani abin da ka sani Allah ya sama masa matsayi ko dai halal ko haram yana alqur'ani kuma yana sunnar manzon Allah a wata ayar Allah ya ce yubayyinu Allahu lakum an tabillu wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya muku bayani saboda kar ku bata shi ko Allah masani ne game da dukkan komai in ka dawo hadisan annabi muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habbansa taraktukum alal bayda lailiha ka nahariha la yazigu anha ba'di illa halikun manzon Allah ya ce masa habbansa hadisin yana cikin al-musnad da kuma sunan ibn majah hadisi sahih manzon Allah ya ce masahabbai na bar ku akan hanya faraƙal laili haka Hariha dare akan wannan hanya yana daidai da rana akan wannan hanya hanyar da na barku ku a kai da wanda ya bi ta cikin dare da wanda ya bi ta da rana duk ɗaya suke la ya zigu an ha ba'adi illa halikun babu wanda zai kauce ya bar wannan hanya a bayan tafiya ta face halakakke saboda haka babu sauran hukunci a sunnar annabi muhammad wanda ba a yi bayaninsa ba babu wannan hukunci sai dai shi allah madaukaki ya yi hikima saboda kada littafin ya gagare mu ɗauka sai ya takaita littafin ya tsara shi da ilimi da ya tsara shi da ilimi sai ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin lazina utul ilma da ya tsara alkur'ani da sunnonin annabi muhammad da ilimi sai ya bar alkur'anin dan kaɗan yadda dan adam zai iya hadda kuma zai iya ɗauka bai yi nauyi ba sai ya cusa wannan ilimi a zukatan malamai saboda haka bayan annabi ya tafi sai ga wata matsala ta fito sabuwa a duniya sai a garzaya a tafi gun malami ina hukuncin wannan matsala sai ya buɗe alkur'ani ya buɗe hadisan annabi muhammad sai ya ciro hukunci ya ce gashi wannan ita ce hikima ta Allah shin mutane duka ke da wannan baiwa kaɗan ne shi yasa annabi ya ce la hunna kasirun minan nas mutane da yawa ba sa sanin hukuncin abin da ke rikicewa wanda babu hukuncin karara a cikin alkur'ani babu hukuncin a fili a sunnar manzon Allah waɗanda ke iya ciro wannan hukuncin kaɗan ne abdullahi dan mas'ud sahabin annabi muhammad yana gaya ma almajiransa ya ce musu annabi ya karantar da mu komai yadda manzon Allah ya faɗa kuma ayar alkur'ani ta faɗa ma farratuna fil kitabi min shay wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in annabi yace taraktukum ala albayda'i ilailiha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun abdullahi bin mas'ud yace ma taraka rasulullah ta'iran yatiru fis sama' illa zakara lana minhu ilman tsuntsu da zai wuce ta sama annabi sai ya dubi tsuntsun nan ya karantar da mu ilimi a kansa wanda ba mu sani ba saboda haka duk wani ilimi da ɗan adam ke bukata ya sani na addini annabi ya karantar da mu kafin ya bar duniya don haka al'umurun mushtabihat al-matlubu ijtinabuha da annabi ya ce da yawa ba su san waɗannan al'amura da ke da rikitarwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargaɗi lokacin da ya faɗi wannan magana ga sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce famani taƙa shubuhati a wata riwayar ya ce famani taƙa mushtabihati wanda ya kiyaye waɗannan al'amura masu rikitarwa faƙadista bara alidinihi wa irdihi to ya kubutar da addininsa kuma ya yi ƙoƙarin kubutar da mutuncinsa wa man waka fi shubuhati waka fil haram wanda ya auka ma waɗannan al'amura da ke tsakanin halal da haram to haƙiƙa wannan ya auka ma haram me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan magana malamai suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kai ne wata matsala ta auku gare ka baka iya gane hukuncinta ba ka yi ƙoƙarin ka ciro hukuncinta a cikin alƙur'ani baka ciro ba iliminka bai kai ba ka dawo hadisan manzon Allah nan ma iliminka bai kai ba tunda ka kasa gano hukuncin wannan mas'ala to kar ka ɗauki wannan matsala a matsayin halal gare ka fatarkuha min babil ihtiyat aslam ka kyale wannan matsala. shi ya fi kubutarwa gare ka lidinin mar'i wa irdihi wannan shi zai kubutar ma da addininka ya kubutar maka da mutuncinka matsala ce ta auku gare ka ka kasa gane wannan matsala shin halal ce ko kuwa haramun ne ka yi iya ƙoƙari ka gano hukuncin ta baka samu ba abinda annabi ke nufi shine tunda ƙoƙarin ka gane hukuncin wannan abin bai yiwu ba to ka ɗauki wannan abin a matsayin haramun kar ka ajiye shi a matsayin halal in ka aje shi a matsayin haram ka nisance shi kenan wannan zai fi kubutar ma da addininka domin idan ka auka masa alhali kuma haramun ne fahimtar ka ce ba ta kai ka gane hukuncin ba sai gashi ka auka masa alhali kuma hukuncinsa aslan haramun ne kaga kenan ka samu na ƙasa ta sashin addini don haka duk al'amarin da ya zamanto ka samu rikicewa game da gane hukuncinsa tsakanin halal da haram to ka aje shi a matsayin haramun ka guje shi matsala ta hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman ta shubuhati buhati istabra'a li lidinihi wa irdihi wanda ya kiyaye waɗannan al'amura masu rikitarwa to hakika yi ƙoƙarin kubutar da addininsa da kuma mutuncinsa wannan darasi ne gare mu annahu yanbaghi lil muslim an yatawaqqa mubasharata ma yashtabihu alaihi duk abin da ya zamanto ya rikice maka baka gane hukuncinsa ba to yi kokari ka nisanci wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mu tsananin wato aiki da waɗannan hadisai da yake karantar da mu duk wani abin da hukuncinsa bai fito gare ka ba to ka nisance shi shi ya bi a duba littafin alkafi mujallar na farko shafi na 444 ibnu abdul barri yace yanbaghi lil muslim an yatajannaba shubuhati yanbaghi lil muslimi an yatajannaba shubuhat fa in fa'ala faqad istabra'a li dinihi wa irdihi ولا يقطع بتحريم شيء من الشبهات إلا بما بان تحريمه وارتفعت الشبهة عنه يا كما مسلمي yayi ƙoƙarin kiyaye addininsa da mutuncinsa duk wata matsalar da hukuncinta bai fito gare shi ba to ya aje ta a matsayin haramun ne <clears throat> ya nisance ta idan mutum ya yi haka wannan shi ake ce ma alwara'u tsantsani ya zamanto abu ne gashi nan ya fito gare ka ka kasa gane hukuncin wannan abin shin halal ne ko kuwa haramun tun da baka iya ganewa ba to ka ɗauke shi a matsayin haramun ka bar shi annabi shi ya faɗa mana haka ko to ka duba sahihul bukhari hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la'an qalibu ila ahli nakan dawo gida fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi na taho gadona shimfiɗa ta na zauna zan kwanta sai in ga ga ƙwayar dabino guda ɗaya shimfiɗa dai ta ce kuma ga dabino akan gadan nan kaga ai babu mai kwanciya a gadan nan banda shi annabi muhammad ko fa ha sai in ɗaga wannan dabinon li'akulaha saboda in ci tun aksha sai kuma tunani ya zo min Allah ya halatta min abu ɗaya kuma ya haramta min abu ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halatta min in ci kyauta amma kuma ya haramta min cin sadaka sai dai kuma ni kaɗai ne sannan mutane sukan aiko sadaka gidana saboda in rabawa mutane mutane sukan aiko kyauta gidana saboda ni in ci na daga wannan ƙwayar dabino guda zan tauna tun aksha an kuna sadakatan sai tunani ya zo min to ba mamaki wannan dabinon na sadaka ne ba na kyauta ba ne shi ko Allah ya haramta min cin sadaka annabi ya ce fa'ulkiha sai in jefar da wannan dabinon idan annabi ya jefar da dabinon ya jefar da dabinon ya ɗauki wannan dabinon cinsa a matsayin me a matsayin haramun don haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana faman kashe shubuhati wanda ya nisanci al'amura da ke rikitarwa faqad istabra'a alidinihi wa irdihi ya kubutar da addininsa kuma ya kubutar da mutuncinsa wa man waqa'a fi shubuhati wanda ya auka ma abubuwa da ke rikitarwa waqa'a fil harami to ya auka ma haramu alal misali babu mamaki dabinon nan ya kasance na matanka ne ba naka ba ne lokacin da ka zo ka ga dabino a kan gadonka da ka ɗauka ba ka yi tunani ba sai ka ci kana cin dabinon sai ga matanka ta shigo ya aka yi kake cin dabino na wacce amsa za ka bada a na gan shi akan gadona to ai ni ma ina kwanciya akan gadon duk yanda aka yi dai mutuncinka ya ragu mutuncinka ya ragu akan wannan mata kamata ya yi ka zamanto mai adalci tunda wannan ɗakin ba naka bane kai kadai ka yi tambaya wannan dabino na waye a ba nawa bane ka manta ne jiya ka ci dabino da daddare akan gado ai guda ɗaya ne ya faɗi ku duba yadda annabi muhammad yake amfani da hankalinsa a wajen zamansa da iyali wata rana hadisin yana sahihul bukhari shi ma jikar annabi muhammad al-hassan bin ali radiyallahu anhuma jikan manzon allah da ake kiransa al-hassan bin ali ya ɗauki dabino a kaza tamratan min tamri sadaka an kawo dabinon sadaka gidan annabi muhammad to shi dai annabi allah ya haramta masa cin sadaka kuma ba shi kaɗai ba har zuriyarsa su ma allah ya haramta musu wannan kuma hikima ce ta Allah maɗaukaki hikimar a bayyana take saboda kar ma mutane su yi tunanin annabi ya zo duniya saboda ya tara dukiyansu sai Allah ya ce idan sun fidda zakka kai kuma haramun ne ka ci amma annabi ya karantar da mu wajibi ne mu fitar da zakka shi kuma haramun ne ya karbi zakkan kaga dole ka samu nutsuwa cewa wannan annabin gaskiya ne bai zo da nufin ya tara dukiyanku ba to ba zakka ba har kanwar zakka ita ce sadaka ita ma Allah ya haramta ta ga annabi Muhammad lokacin da aka kawo sadaka sadakan dabino jikansa alhassan bin ali ya ɗauki ƙwayar dabino guda faja'ala hafi fihi ya saka dabino nan a cikin bakinsa zai tauna dabino sai hankalin manzon Allah ya dawo kan shi irmi biha jefar jefar in ji manzon Allah amma alimta an la lana kullu sadaqa ashe baka san mu ba mu cin sadaka ba yana fa yaro dan karami yana yaro dan karami shine malamai suke cewa wannan hadisin yana nuna mana akwai bukatar ka ba ma yaro tarbiyya ko da bai kai jin magana ba ko da bai iya fahimtar me kake faɗa in yayi abin tsawatarwa ka tsawatar masa domin a lokacin da alhassan bin ali ya ɗauki wannan ƙwayar dabinon zai kai bakinsa a wannan lokacin yana yaro ne ɗan karami. amma manzon Allah ke tambayansa ashe baka san mu ba mu cin sadaka ba Allah shi sa mu gane hadisi na uku shi ma yana sahihul bukhari annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kana yasiru fi tariqin ana cikin tafiya da manzon Allah fa wajada tamratan sai ga wata ƙwayar dabino a ƙasa fa akhazaha annabi ya ɗauki ƙwayar dabino din nan wa masahaha ya goge wannan dabinon ya ɗauki ƙwayan dabinon ya goge wa aba an ya ha amma fa bai ci ba affa anha da ya juya sai ya ce masahabbansa kuluha ku ci wannan kwayan dabino mutum nawa za su ci dabino guda ya rasulullah kuluha ku ci saboda ya nuna musu albarka na ɗaukan abinci a ƙasa abinci yana da daraja a sunnar annabi muhammad don haka malamai suka rubuta littafai akai littafi akan cin abinci saboda kima da ya samu a sunnar manzon Allah annabi ya tsawatar babu kyau musulmi ya wulakanta abinci shi yasa ake cewa har manzon Allah ya bar duniya bai taba cewa wannan miyan babu gishiri ba saboda mutunta abinci da mai gishirin da mara gishirin duka dai ni'ima ce ta Allah annabi ya ɗauki wannan dabino ya ce masahabbai kuluha ku ci laula anni akhafu an takuna minan sadaqa la akaltuha da nake cewa ku ci ba wai kyamarsa ne ba kafin annabi ya ba sahabbai dabinon sai da ya goge dabinon ya goge dabinon sannan ya miƙa musu ya ce ku ci kuma ku sani babu abin da ya hana ni ci face tunanin tayiwu dabinon nan na sadaka ne za a wuce ya faɗi ni kuma Allah ya haramta min cin sadaka amma a wannan lokaci kuma halal ne gare shi aiko da shi bai gani ba bai gani ba bai ga lokacin da ƙwayar dabinon ta faɗi ba tunda baka gani ba Allah ba zai kama ka da laifi ba wannan shi ake ce ma alwara'u tsantsani me yasa annabi ya ki cin kwayar dabinon gashi kuma halal ne gare shi duk da yake an haramta masa cin sadaka na'am halal ne gare shi amma akwai buƙatar ya zama mai tsantsani ya zama zamanto mai taka tsantsan kada ya aikata abin da ma za a samu wani wanda zai ce ai ya ci sadaka saboda haka manzon Allah ya nisanci wannan dabinon Eh, hadhihi tamra fil asli majhula asali babu wanda ya sani shin dabinon sadaka ne ko kuwa na kyauta ne a'a dabinon dan kasuwa ne zai tafi kasuwa kwaya ɗaya ta faɗi ولكن هذا احتياط وورع من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها خشية أن min من الصدقة annabi bai ci wannan dabinon ba saboda tsoron kada wannan dabinon ya zamanto dabino ne na sadaka wata rana matar annabi muhammad ta ga annabi ya kasa zaune ya kasa tsaye kad araka rasulullah cikin dare lailatan fa bahasat anhu ihda nisa'i annabi ya kasa zama cikin ɗakunan matansa ɗaya daga cikin matan ta fito tana zagayawa fa wajadat qa'iman sai ta samu annabi yana tsaye a gefe can a cikin duhu hankalinsa a tashi cikin dare fa qalat ta ce masa ya a arikta laila tsawon daren nan baka yi bacci ba kana tsaye mun rasa ka cikin gida hankalinmu ya tashi lafiya annabi ya ce ina lafiya inni kuntu qad wajadtu tamratan tahta jambi lokacin da nazo na kwanta a shimfiɗa na ji ƙwayar dabino guda a ƙasan jikina inda na kwanta a kan da na ɗauki wannan dabinon fa akaltu ha kawai sai na cinye sai da na gama cinyewa na tuna ai dabinon ba ni na kawo ba sun kashi to an takuna min samari sadaka wannan abin hankali na ya tashi don tunanin ko dai dabinon an kawo na sadaka ne fa a alladhi ne wannan shi ya hana ni bacci tsawon daren nan sallallahu alaihi wa sallam Allah ka samu iya koyi da annabi Muhammad tunanin tsoron ya saba ma Allah ya hana shi bacci babu fa tabbas wai yana tsoron kada fa wannan dabinon na sadaka ne gashi kuma Allah ya haramta masa cin sadaka to kuma gashi ya ci dabino bai yi bincike ba babu tabbas akan wannan dabinon ai Allah ba zai kama ka abinda ba ka da sanin hakikanin gaskiyansa ba Abinda ka yi shi a jahilce Allah ba zai kama ka da laifi a kansa ba bare kuma abinda mutum ya yi na kuskure amma duk da haka saboda tara irin ta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam tunanin ya ci wannan dabinan ya hana shi bacci cikin wannan dare hadisin yana cikin al-musnad littafin al-imam Ahmad hadisi na 6720 sannan in ka duba sahihul bukhari hadisin adiyu bin hatim <clears throat> adiyu bin hatim ya ce sa'altu rasulallah na tambayi manzon Allah na ce masa ya rasulallah mun tafi farauta da muka je farauta orsilu kalbi wa usammi na sake kare na ya kamo dabban farauta kuma na yi bismillah lokacin da na tura karen fa'ajidu ma'ahu ala saidi kalban akar lokacin da na zo na samu dabban da na tura kare na ya kama dabban farautan na samu tare da kare na akwai wani kare kuma sun dai samu nasara sun kashe wannan dabba amma dai karnuka biyu na taras a gurin ga kare na kuma ga wani kare daban wancan karen lam yusamma alaihi ba a yi bismillah ba lokacin da aka tura shi wanda ya tura karen bai yi bismillah ba wala ma a kaza ni kuma ban sani ba cikin karnuka guda biyu din nan wani kare ne ya kama wannan dabban kafin ya gama bayanin sama ya yi wa annabi tambaya manzon Allah ya hangi abin da yake nufi annabi ya sani tambayar da zai yi shi ne shin halal ne a ci dabban nan annabi ya ce la akul karka ci wannan nama inna ma sammaita ala kalbaka wa lam tusammi ala al-akhar karanka ne kawai kai wa bismillah lokacin da ka tura shi wancan karen ba a yi masa bismillah ba sannan ba a san wani kare ne ya kama wannan dabba ba saboda haka a aje cin wannan dabban a wani babi babi na haramu kaga kenan wannan kare eh, dabban nan da aka samu ya fada cikin ashubuhati hukuncinsa bai fito a fili ba shi hukuncin wannan dabba halal ne a cikin ashe kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da wannan hadisin sannan kuma ya karantar da sahabbai su yi aiki da wannan hadisin su kiyaye abin da ke zama ashubuhat yake shiga cikin ashubuhati idan ya zamanto al'amari ba a gano hukuncinsa ba a fili shin halal ne ko kuwa haramun to ka aje wannan abin a babi na haram shi yasa abu huraira hadisinsa yana cikin littafin al'imamu tirmizi da sunan ibn maja yana silsilatu sahiha mujallar na biyu shafi na 637 annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama abu huraira ya rike hannunsa wata riwaya abu huraira ya ce annabi ne ya yi tambaya ga sahabbai ya ce musu man ya akudu anni haula il kalimati fa ya amalu bihinna au eh, ya alamu hunna wa yu'allimu hunna man ya amalu bihinna waye zai ɗauki kalmomin nan daga wajena ya yi aiki da waɗannan kalmomin in ba zai yi aiki da su ba to ya karantar da wani wanda zai yi aiki da su wa zai iya aiki da waɗannan kalmomi da zan faɗa muku abu huraira ya ce ana ya rasulallah zan iya aiki da waɗannan kalmomi fa a akhadha biyadi annabi ya kama hannuna ya riƙe fa a akhadha biyadi fa adda khamsan annabi ya ƙirga yatsun abu huraira guda biyar ko wace yatsa guda ya ware baya me zai sanya ni nan da nan in samu aljanna akwai abin da ya fi zuwa sahun farko idan mutum yana so ya samu aljanna malamin ya ce masa ka tabbatar da abin da kake ci halal ne babu haram idan ya tabbata haka to in ka ga dama ka tsaya a sahun karshe abin da ake dubawa shine abin da ke shiga cikinka idan kuwa haram kake ci to ba sahun farko ba ko kai ne ke ba da sallam al'amarin ka bai kyau a ranar tashin kiyama manzon Allah ya ce ma Abu Huraira ittaqil maharima takun a'budan nas na biyu warda bima qasama Allahu laka ka yarda da irin rabo da Allah ya baka rabo da Allah ya ware ya baka bai taba baka mota ba amma ya baka keke a unguwarku kuma kowa yana da mota ko ku abokanka kowa yana da mota amma kai Allah ya hana ka sai ya baka basu to ka yarda wannan rabo da Allah ya baka shi ya dace da kai kuma babu zalunci ta yiwu keken ma baka samu ba ta yiwu baka da gidan zama ta yiwu ka kasa samun aure annabi ya ce ya zamanto rayuwarka ka yadda da irin rabon da Allah ya baka har zuciyanka ta samu nutsuwa da haka baka tunanin Allah ya cuce ka to idan ko ka samu wannan siffa daga wannan lokaci ta kun agnan nasi za ka kasance duk duniya babu wanda ya fi ka arziki ko da baka da dukiya a na zahiri ka mallaki dukiya na baɗini domin wanda ya mallaki zuciyarsa shi ya fi kowa arziki baka da buri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa ahsin ila jarika takun mu'mina ka kyautata wa makwabcinka a lokacin kake zama mai imani wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima ka so wa mutane abinda kake so ma ranka a lokacin kake zama musulmi sai annabi ya ce masa wala tuksirib bahika ka daina yawan dariya fa inna kasarata bahiki tumitul qalba saboda yawan dariya yana kashe zuciyar dan adam abubuwa guda biyar din ka rike su da kyau in ma baka iya aiki da su ba to ka karantar da wanda zai iya aiki da su in ji manzon Allah na farko ka nisanci haram sai ka nisanci haram kake zama cikin bayan Allah akwai hadisin ka'ab bin ujra wanda ke cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 614 ka'ab bin ujra yace qala li rasulullah annabi ya ce min u'izuka billahi ya ka'ab bin ujra min umara'in na ba'adi ina neman maka tsarin Allah ya kai ka'ab Allah ya tsare ka kar ka yi zamani da wasu shugabanni da za su zo bayan na tafi waɗannan shugabanni ba su ba Allah faman gashiya abuwa bako wanda ya tafi ƙofofin waɗannan shugabannin fasaddaqahum fi kazbihim suka yi ƙarya ya gaskanta wa a'anahum ala zulmihim ya taimaka musu akan zaluncin da suke yi annabi ya ce masa falaisa minni wa lastu minhu ba ni ba shi ba shi ba ni wala yaridu alayya alhauba kuma ba zai gangaro rana ba a ranar tashin kiyama wa man gashiya abwabahu wanda ya tafi kofofin waɗannan shugabannin aulam yagsha ko ku bai ma tafi kofofinsu ba amma kuma falam yusaddiquhum fi kadhibihim bai gaskanta su a ƙarerakin da suke yi ba walam ya'inhum ala zulmihim bai taimaka musu akan zaluncin da suke yi ba fa huwa minni wa ana minhu to yana tare da ni kuma ni ma ina tare da shi wanda duk bai taimaka ma azzalumin shugaba ba akan zaluncinsa yana tare da annabi Muhammad wa sayaridu alayya hauba kuma zai gangaro ya sha ruwan alkausarana a ranar tashin kiyama annabi ya ce masa ya ka'ab A salatu burhan was junnatun hasina ita sallah da kake gani hujja ce ga bawa na tafiya aljanna azumi garkuwa ne mai ƙarfi wanda ke mabawa garkuwa game da azaba a ranar tashin kiyama wa sadaqatu tudfi'ul khatia sadaka tana bishe laifin da dan adam yayi kama yutfi'ul maun nar kamar yadda ruwa yake bishe wuta ya ka'ab ibn ujra innahu annabi ya ce masa a ƙarshe la yarbu lahamun na min suhtin illa kanatin naru aula babu tsokan jikin ɗan adam da zai toho a dalilin haram da ya ci face wannan naman na mutumin wuta ce tafi cancanta da shi a ranar tashin kiyama duk mutumin da ya zama tsokar jikinsa ya toho a dalilin haramun wannan mutumin wuta ta fi dacewa da shi wannan magana tana da girma wajen sahabban annabi muhammad shi yasa sayyiduna abubakar yanda aisha yassa matar manzon allah ta ba da labari cikin hadisai masu yawa yana sahihul bukhari manaqibul ansar hadisi na 3842 kana li abi bakr as-siddiq gulaman yukharriju lahu al-kharaj wa kana Abu Bakr ya'kulu min kharajihi saduna yana da wani bawa ya sanya shi ya ɗiba masa wato wani adadi na dukiya da zai rika kawo masa bawan yana kawo masa saduna Abu Bakar yana amfani da shi faja'a yawman yamshi bi shay'in sai gashi wata rana wannan bawan ya taho da wani abinci fa akala minhu abubakar sayyidina abubakar ya ci abincin fa qala lahu al-gulam sai yaron ya ce masa tadiri ma haza ya ababakar ka san ko yadda aka yi na samu abincin nan da ka ci yanzu fakala abubakar sai na abubakar ya ce masa ma huwa yi min bayani ban sani ba kala ya ce masa kuntu takahantu li insani fil jahiliya kafin in musulunta na yi ƙaryar boka ga wani mutum ba boka ba ne shi bawan amma ka san shi boka da yake ba iya gane shi ake ba tunda ƙarya ce kowa yana iya rikidewa ya zama boka ya ce tun a zamanin jahiliya na ƙaryar boka ga wani mutum wa ma uhsinul kihana bai iya bokanci ba illa an ne khada'tuhu na yaudare shi ne kawai na ga ya shiga damuwa mai tsanani na yi masa walawala na ce kawo kuɗi ga abin da za a yi maka na siddabaru ya bada kuɗi shikenan falakiya ni to ya zamanto hakkina da ke kansa na biya ni wannan yaudarar da na yin bai biya ni ba sai yau muka haɗu kuma gashi yau ina musulmi abin ya auku tun kafin ya zama musulmi fa atani dalika hadha alladhi akalta minhu sai ya kawo wannan kuɗi na bokancin da na yi masa da can tun ina kafiri ya biya ni yau to dama na tafi nemo abin da ka ɗora min to kuma sai na samu shi to wannan shine abincin da ka ci <laughs> sai fashta ba abubakar fi hadha al'amr sai da na abubakar al'amari ya rikice masa to fa yanzu wannan abincin a ce mar halal ko ku a ce mar haram ko ko yana cikin mushtabihati fa adkhala usbu'ahu fi fihi ai bai tsaya neman malamai da za su warware masa ba yasa yatsa a cikin bakinsa wa dalla yuhawilu alqai'a ya dinga kokarin amai ya tura yatsan yayi kakala ina idanunsa suka yi jazur mutane suka taru lafiya wai so yake yi amai a to abin ya ki fita sai wani ya ce to ai ga dabarar da zaka yi wacce dabara ya gaya mar wa huwa yuhawil wa yata'ammad hatta shaqqa alaihi zalika ganin wahalar da ke yi wani ya bashi hikimar da zai yi in yayi zai yi amai can kuwa ya fitar da wannan loma guda ta fado mutane sun ta ya khalifata rasulillah ya halifar manzon Allah malaka taf'alu haza ko ina dalilin irin wannan abun faƙala sai ya ce wallahi laulam takhruj da loman nan ya ki fitowa illa ma'aruhi da zai ki fita sai tare da raina la akharajtuha da ko na fitar da wannan loman su tafi tare da ran nawa dalilin da yasa kuka ga ina ta ƙoƙarin fitar da wannan loma fa inni sami'tu rasulullahi ƙudu saboda naji manzon Allah yana cewa kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi duk wata naman da ta toho a dalilin haram wutar jahannami tafi cancanta da wannan nama ya dubi wannan yaro yace wai haka ya gulam kitta an tuhlika ne ka kusa ka halaka ni yaushe zaka kawo min abincin da kai bokanci ya duba sahihu sunan tirmizi hadisi na 501 saboda haka sahabban annabi muhammad suna nisantar abin da ba za ka ce mar haram ba ba kuma za ka ce mar halal ba duk wani abin da ya fito tsakanin biyu din nan ya zama yana tsakanin halal da haram to sahabban annabi Muhammad nisantarsa suke akwai hadisin da ke sahihul bukhari da kuma sahihu muslim annabi Muhammad ya bada labari yake cewa ishtara rajulun min rajulin iqara lahu wani mutum a zamanin da can manzon Allah ya bada labari yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim a zamanin da wani mutum ya sayi wani fili فوجد الرجل الذي اشترى الإقار في إقاره جرة فيها ذهب wannan mutumin da ya sayi fili yana son zai yi aiki a filinsa ana tona filin sai aka samu wani tulu a buɗe tulun nan sai gashi cike da zinari in kai ne a yanzu zai yi wuya ka kai ah, sai ya ce wannan tulun ba nawa ba ne faƙala lahu alladhi ishtara bai tsaya ko ina ba sai wajen wanda aka sayi filin gurinsa yana fitowa daga gida sai ya ce masa khudh zahabaka minni karbi zinaranka inna mashtaraitu minka al ni ƙasa kawai na saya ban sayi zinari ba ka sayar min da fili baka sayar min da zinare ba walam abta minka zahaba ni ban sayi zinari a ba don haka naka ne muna tonawa muka samu wa qala allazi lahu al-ardu shi ko wannan da ya sai da fili ya ce inna ma ba'astuka al-ard inna ma bi'tuka al-arda wa ma fiha a lokacin da ka zo ka sayi fili ka sayi fili ne da abin da ke cikin filin don haka inda a ce akwai bishiya a wannan fili ai ka ce saboda haka duk abin da ke cikin wannan fili da sama da ƙasa naka ne don haka ni ba zan karɓi zinare ba ba nawo ba ne ka ji mutanen kwarai fata haka mai zinari wanda ya tsinta ya ce ni kuma ba zan tafi da tulun ba sai dai ka karba ya ce ni kuma ba za ka bar min tulun nan a gidana ba tunda ba nawa bane sai dai ka ɗauki abinka cike da zinari taɓe irin wannan zai auku yanzu kuwa fata haka ma ila rajin to ya za mu yi sai dai mu je wajen alkali amma ba zai yiwu ka bar min tulun nan a kofan gidana ba ya ce ni ko ba zan tafi da shi ba tunda a filinka na samu kowa fa kokari yake ya nisanci ashubha abin da bai zama halal ba kuma bai zama haram ba fili ka saya kana tona fili ka samu zinari yanzu da za a tambaye ka ba ma sai an tambaye ka ba kana tsinta za ka je ka ɓoye saboda kai a ganin ka ai fili ka saya kuma abin da ke cikin fili naka ne amma da za ka zauna ka yi tunani mai zurfi da za ka gane babu shakka wannan zinarin akwai bukatan bayani a kansa domin asali kai abin da ka zo saya fili ne baka sai zinari ba saboda haka in ana bayanin hukunci fili halal ne a gunka wannan zinari da aka samu fa shi ba za a ce mar haram ba saboda an samu a filin da ka saya sannan kuma ba za a ce mar halal ba don baya cikin abin da ka zo saya saboda haka yana cikin mushtabihati annabi ko ya ce wanda ke son ya tsira da addininsa da mutuncinsa to ya nisantar da kansa daga shubha to waye zai bana shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya bai yi bayani ba yace fata haka ma ila rajulin sun tafi gun wani mutum amma wasu riwayoyi suna bayanin cewa abin ya auku ne a zamanin annabi dawuda alaihi salam sai ga su a majalisin annabi dawuda faƙala allazi ta haka ma ilaihi ina bayani wannan ya ce na sayi fili ne a gunsa iyakan abin da ya sayar min kenan ni ko ina tonawa sai na samu wannan tulun saboda haka na kai masa shi kuma ya ce ba zai karba ba kai kuma ina naka bayanin ya ce to ni da na sayar masa fili ai na sayar masa hadda abin da ke cikin filin sai annabi dawud ya ce ala kuma waladun shin kuna da 'ya'ya kai kana da 'da ɗa faƙala ahaduhuma ɗaya daga cikinsu ya ce li gulamun ina da yaro namiji wa qala akhar dayan kuma yace li jariyatun ni ina da ya mace qala sai yace anki hul gulamal jariya kai ka aurar ma wan dan wannan yarka ku hada ƴaƴanku su yi aure wa anfiqu ala anfusihima minhu ku cire wannan zinarin ku yi sadakin auren sannan wata sadaka bayan an yi hidimar auren gaba ɗaya abinda ya rage ku ba da shi sadaka ka duba hukuncin da annabi dawud alaihi salam ya yi akan dukiyar da aka same ta tsakanin halal da haram haka wannan ɗabi'a ce ta annabawan Allah kuma ita ce ɗabi'a ta sahabban annabi Muhammad ba ma sahabbai ba har malaman sunna na farko ka duba littafin al-Imam Zahabi siyaru a alamin nubala mujallar na shida shafi na 317 yana tarjama ta wani malami da ake kiransa Kahmas bin hassan at-tamimi al-basri yana bayanin wannan malami saqata minhu yana cikin tafiya sai sulansa ya faɗi sulan zinari fafatasha ya yi ta ƙoƙari ya laluba aljihunsa ya ji babu kuɗi falakiyahu sai ga wani mutum ya taho a guje gafata malan tsaya yana tsayuwa sai ya ce ga sule nan muna ganin ko sulan nan kai ne ka jefar in kai ne fa dama sulan ka ya faɗi akan hanya kuma an bi ka an ce ga kudin ka ina sai ka karba ko a malami ne ya ce a'a <laughs> la'allahu gairi gairuhu ba mamaki ba wannan ne wan ba mai yiwuwa na wani ne kuka gani na dai har yanzu ba a gan shi ba je kada abunka ni ba zan karba ba in kai ne fa a yau shi yasa Allah ya siffanta mutanen kwarai ya ce ya yi utauna ma ta wa ƙulubuhun wajilatun annahum ila rabbihim raji'un mutanen kwarai duk abin da za su aikata suna aikata shi ne hankalinsu a tashe saboda tunanin akwai ranar da za su haɗu da Allah Ta baraka wa ta'ala Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa idan Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah za mu yi bayani kashi na biyu akan wannan hadisin hadisin annu Umanu bin Bashir akwai wata tambaya wadda wani dan uwa ya aiko ta a rubuce za mu so mu karanta wannan tambaya a ƙarshen wannan karatu ya ce matata tana da, halin fita unguwa ba tare da izini na ba ran nan sai na rubuta mata takardan gargaɗi cewa idan ta sake fita ba da izini na ba kuma babu wani dalili na shari'a da zai sa ta fita to wannan fitan zan iya fassara fassara ta a matsayin saki na biyu sai kuma bayan an kwana biyu sai ɗanta ya yi laifi ta yi masa duka mai tsanani har na daina magana da ita na kwanaki sai ran nan ƙanwata ta zo ta same ni ta bani hakuri sai na ce mata na haƙura amma na yi mata shika ɗaya amma ban sanar da ita tawa ba kuma ban sani ba ko ita kanwata ta ta faɗa mata to kafin mu amsa tambaya ta farkon wannan ta biyun saki da ya auku yana da kyau mu sani ba sai ka gaya wa matarka na sake ki sannan saki yake cika ba da za ka gaya wa abokinka a wata unguwa ko a wani gari na saki matana kaga ba matarka ce ka saka ba aiko ba ita ka gaya wa ba ka dai gaya wa abokinka ne ka saki matarka wannan auren ya mutu da za ka sanar da wani cewa ka saki matarka ko da matarka bata san an sake ta ba ka kafa shaida kenan aure ya mutu ka duba asharhul mumti mujallad na biyar shafi na 480 sai ya ce na uku da ta yi min laifi na rubuta mata cewa sai na uku da ta yi min laifi na rubuta mata cewa na sake ta ba tare da faɗin adadi ba to wannan sakin ma ya uku idan ka tashi sakin mace dama ba sharaɗi ba ne ka ce na sake ki saki ɗaya ko saki biyu ko saki uku abin da kawai za ka yi shine sakin kuma idan mutum ya ce ya saki matarsa ya rubuta takarda bai bayyana adadin ba ko ko ya gaya mata ta abin malamai suke cewa saki guda ne in ka ce ka saki matarka ko da baka ce saki ɗaya ba saki ɗaya ne kuma in ka rubuta takarda na saki matana ko da baka ce saki ɗaya ba saki ɗaya ne ka duba fatawar lajnatu da'ima mujallal na 20 shafi na 188 kuma kafin wannan sakin na ƙarshe kullum idan ta yi wani laifi na kan gargaɗe ta da cewa ta sani fa akwai shika biyu a kanta to tambayar anan auren nan da kuma shikan da ya yi auren nan da kuma shikan da ya yi sannan saki na biyu yaya matsayin ba wa mace gargaɗi a rubuce musamman ma idan an danganta shi da saki kenan abin da muke fahimta a takardar nan ya yi shika lokuta uku na farko ya rubuta takarda a ya gaya wa matarsa ya yi mata gargaɗi a rubuce ya ce mata in ta fita babu izini kuma babu dalili da shari'a ta amince ta fita to a bakin aurenta to wannan saki ana kiransa a talaqul mu'allaq sakin da aka rataye bai faɗo ba tukun yana rataye sai dalili yayi kafin ya sauko sai na biyu ya gaya wa kanwarta ya sake ta magana ta kare wannan sakin ya sauka sai na uku ya gaya mata ya sake ta bai ce ga adadi ba kenan saki uku ne amma biyu sun tabbata da wanda aka gaya ma kanwanta ko da ba a gaya wa matar ba sakin ya auku mai riga mun faɗa in dai ka gaya ma wani ka saki matarka auren ya mutu sannan na biyu ya gaya wa matarsa ya sake ta bai faɗi adadi ba to ko da baka faɗi adadi ba in dai ka ce ka saki mace ana ɗaukansa a saki ɗaya ne kuma sakin ya auku shi saki bai ta'allaka da rubutu ba in ka ce na sake ki aure ya mutu in ka rubuta a takarda ka ba ta karanta ta fahimta aure ya mutu don haka saki biyu sun cika saura saki guda shi ne sakin nan na farko almu'allak wanda aka yi masharaɗi ana ce masa almu'allak sakin da aka rataye saboda bai riga ya tabbata ba ya yi masa sharaɗi wannan saki kamar kashi biyu ne a fahimtar malaman sunna na farko shine mutum yakan yi irin wannan gargadi yakan yi irin wannan saki saboda gargadin iyalinsa a fahimtar shekul islam ibn taimiyya da kuma ibn qayyim al-jawziyya saboda kayi gargadi ga matarka ta daina wani abu saboda tana yawan fita sai ka ce in kika sake fita a bakin aurenki ka ake dubawa domin a talaqul mu'allaq yana babin alkinaya innamal a'malu bin niyyati niyyar ka idan nufinka shine kayi gargadi ga wannan mata saboda ka hana ta yawan fita to idan ma ta fitan akan wannan sharaɗi auren bai mutu ba amma za ka yi kaffara na rantsuwa Allah shi sa mu gane za ka yi kaffara na rantsuwa wato shi da rantsuwa ɗaya suke wannan fahimtar shekul islam ibn taimiyya da kuma ibn al-qayyim kenan ka duba littafin sa majmu'u fatawa mujallal na 33 shafi na 38 da al-usratul muslima mujallad na bakwai shafi na 484 da littafin ibn al-qayyim i'lamul muwaqqi'in mujallad na uku shafi na 54 idan mace mutum ya mata irin wannan saki a rataye wance in kin yi kaza in kika sake kaza a bakin aurenki to ɗayan biyu ne ko dai ya faɗa da nufin saki ko kuma ya faɗa da nufin gargaɗinta wanda ya faɗa ya ce shi ne nufinsa to da shi ake aiki idan ya faɗa ne saboda kar ta sake fita to wannan hukuncin yana hukuncin rantsuwa idan kuwa ya faɗa ne da nufin saki ɗin to babu shakka aure yana mutuwa idan ta fita Allah shi samu gane ka ce in kin sake fita ba da izini na ba kuma babu sharaɗi na addini to a bakin aurenki sai gashi ta fita akan wannan sharaɗi to auren ya mutu amma idan bata fita a kan wannan sharaɗin ba auren bai mutu ba sai dai idan sharaɗin ya cika Allah shi sa mun gane ka riga ka ya sakin wa zai saukar da sakin matar ce ba kai bane kai kan ka riga ka gama aikin ka ka ya in kin sake fita ba izini na a bakin aurenki tunda ka ya shikenan abun ya rage ga iyalinka yanzu ta fita da ta dawo sai a tambaye ta fitan nan da kika yi da izinin mijinki ko kuwa babu sai ta ce ba izininsa to fitan nan da kika yi akwai dalili na shari'a ko kuwa babu sai ta ce akwai dalili na shari'a ba ta saba wancan ka'ida ba kenan auren bai mutu ba sakin nan yana nan a rataye bai sauko ba kenan domin wanda ya rataye sakin ya masa sharaɗi sharaɗin da zai saukar da wannan sakin bai samu ba don haka auren bai mutu ba kuma ba haka ba ma da za ta fita a halin mantuwa sakin bai yiwu ba da za ta fita kai ne ka ce in kika fita babu izini na a bakin aurenki ana nan sai ta manta sai ta fita babu izinin shi to auren bai mutu ba ka duba fatawa majmu'u fatawa na ibn baz mujallal na 22 shafi na 45 a bin baz yake cewa at-talaqul mazkur lam yaqa wa zawjatuhu al-mazkura baqiyatun fi ismatihi wannan auren bai mutu ba matarsa tana nan halaliyarsa me yasa likauniha fa'alatil mu'allaq alaiha alaihi talaquha nasiya saboda ta yi a halin mantuwa ba da gangan ba shi ko Allah ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya Allah karka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure a hadisin manzon Allah yana sahihu muslim Allah tabaraka wata'ala ya ce kad fa'altuna amsa na aikata bi ma'ana duk musulmin da ya aikata wani abu halin mantuwa ko a halin kuskure Allah madaukaki ba zai kama shi da laifi ba كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه idza fa'ala sharta idan aka yi rantsuwa wani in kai kaza to aure ya mutu sai ya aikata din a halin mantuwa au jahilan ko a halin jahilci malamai suka ce fa innahu la yaqa'u ma ullika alayhi sharadin da aka yi nan bai auku ba tukuna don haka auren su na nan bai mutu ba amma in fa'al fa'ala zalika amdan fil mustaqbal yanzu a halin kuskure ne ko a halin mantuwa ko ba a saba sharadi ba sai aka dawo aka ci gaba da zama to a gaba in aka yi da gangan to a wannan lokaci ne sai a tambayi mijin da can wancan saki da karataya shi da wani nufi karataya a na rataya wannan saki ne saboda gargadi mata ta fiye yawan fita saboda in hana ta fita to yanzu gashi ta fita tunda ta fita kuma dama ba sakin kai nufi ba to babu rantsuwa ne akan ka abinda za ka yi shine sai kai kafarar rantsuwa kaga har yanzu dai auren bai mutu ba wanda ita ce fahimtar shekul islam ibn taimiyya da kuma ibn al-qayyim al da malaman sunna da yawa don haka bisa ga wannan tambaya da aka yi auren mutumin nan bai mutu ba sai idan matan ta tabbatar ta saba waɗannan sharuɗan da ya gindaya ah, wallahu ta'ala a'lam akwai tambayoyi ko za mu karanta in kaɗan suna da yawa lokaci ya ja ina hukuncin irin kuɗaɗen da aka samu a cikin kayan sawa irin na gwanjo babu shakka ba naka ba ne? mai gwanjo za ka mayarwa domin lokaci mutum ah, yakan sayi wando ko riga har ma a mota eh, kwatano akan tsinci kudade ba za ka tsinta ah, za ka tsinci waɗannan kudade dillalin ka mika masa ka ce gashi abinka wannan ba nawa bane menene hukuncin shan malt drinks an rubuta ba giya ba amma kamfanin giya take yi ba haram ba ne saboda kamfanin giya ta yi giya ah, ta yi wani abin sha ba a cewa shi abin shan haramun ne kar ka manta shi kafiri ai Allah maɗaukaki ya halatta mana cin abincinsa ko kuma Allah ya sani a tukunyar da yake dafa abincin yana iya wankewa ya dafa giya menene hukuncin kiran sallah a kunnen jinjiri na dama da kuma hagu akwai hadisai akai amma duk hadisan ba su inganta ba saboda haka rashin yi yafi addu'ar alqunut ko menene addu'ar at-tahniq in nayi salatin annabi yayi to ko eh, at-tahnik na'am okay at-tahnik addu'a da ake ma jinjiri bayan an tauna dabino an sa masa a baki in yayi salatin annabi yayi ya kamata a yi salatin annabi kafin a yi wata addu'a dama bisa bayani da aka yi eh, akwai hukuncin komai da komai a alkur'ani da hadisi yana da kyau eh, mutum ya san malamin sunna da zai dinga masa tambaya kafin kafin ya aikata aiki dama ai ya kamata kafin kai wani aiki ka san hukuncin Allah kuma ka zama mai yawan tambaya idan aka yi mini haihuwa alhali bana gida shin ita uwar yaron za ta iya yi idan ka duba littafin ibn al-qayyim jawziya tuhfatul mawdud zaka ga bayanin da yayi akan tarihin al-imam ahmad bin hanbal al-imam ahmad uwar baiwarsa ta haifi da yana da baiwa ta haifa masa da lokacin da take naƙuda tana kiran shi yana ta yana mata addu'a har ta haihu da ta haihu yana ji bai yi ma atanik ba wata mace ta yi ma jinjirin atanik ko kana gari ma mace na iya atanik kai dai wanda ake son ya zama shi zai yi ma jinjiri atanik shine ya zama to mutumin kwarai ya zama ana masa ganin mutum ne mutumin kwarai ne yana kokarin kulawa da addini ba wasi malami ba kuma ko da mace ce mutum ma zai iya haramta wa kansa cin sadaka shi ma la ba daidai bane mutum ya haramta abin da Allah bai haramta ba yana daga cikin manyan laifuka ah, fince da yaran mahauta ke yi yaya hukuncin sa yake haramun ba tunda sun fince naman da ba nasu ba ina son a taimaka min da addu'a akan waɗansu na mu ma muna da bukatu duka Allah shi yayi mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid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 sannan a zana qur'ani a yi masa kwalliya da sauransu shi ma bid'a ne zamanin manzon Allah babu amma bid'a nan ba haram bace sai a ce masa bid'a al-makruha bid'a mubahun kuma fa abinda ake cewa mubahun shine abinda in ka yi shi babu laifi in ma baka yi shi ba babu laifi suka ce misalinsa shine al-musafaha aqiba subhi wal asri bayan an gama sallar asubahi mutane su dinga shan hannu a cikin masallaci ana gaggaisawa bayan an gama sallar la'asar a dinga musafaha ai kaga babu laifi ku gaisa da juna to amma a zamanin annabi an yi za a ce maka ba a yi ba to tunda ba a yi ba bid'a ce to amma bid'a nan ina za mu dora ta tunda musafaha dai abu ne mai kyau musulmi ya gaisa da dan uwansa sai a ce mu mubahu da kayi da baka yi ba duk ɗaya. sai a ɗauko maulidi sai a saka zamanin manzon Allah babu maulidi amma yanzu ana maulidi maulidi ai abu ne mai kyau an taru ne ana murnan haihuwan annabi muhammad kuma ana ta yin salati ga manzon allah ana ta zikirin allah wanne ne abu mara kyau a ciki a to dai tunda ba a yi ba a zamanin manzon allah dai a ce amma sai mu nema cikin kaso biyar din nan ina za mu dora maulidi sai a ce bid'a ce mustahabiya wacce a ba a ce mata mustahabiya domin ta tara abubuwa da dama hanjin jimina ne akwai na ci akwai na zubarwa a ce to a sa ta bid'a makaruhiya in ka dawo ta sashin sutura mu kayan da muke sawa annabi bai sa irinsu ba da hular da kake sawa da rigar da kake sawa da wando da kake sawa manzon Allah bai sa irinsu ba abincin da kake ci ma a gidanka manzon Allah bai ci irin shi ba ka bar cin abinci irin na manzon Allah ka bar sa sutura wadda ta saba wa ta manzon Allah kana zama a wani irin gida wanda zamanin annabi babu irin shi to duka waɗannan bid'a ne wannan ita ce fahimtar malaman nan ka duba al-i'tisab mujallad na farko shafi na 37 as-sunan wal mubtadi'at shafi na 15 al-mawsu'atu fiqhiyya mujallar na 8 shafi na 21 qawaid ahkam mujallar na 2 shafi na 172 fatawa izz bin abd salam shafi na 328 da talbisu iblis littafin ibnul al-jawzi shafi na 16 har zuwa 17 da tahzibul asma'i wal lugat na al-imam an-nawawi mujallar na uku shafi na 22 da alba'id shafi na 28 alfuro littafin masabar al'imamu malik Allah ya ji kansa mujallar na hudu shafi na 202 da annihaya fi garibin hadisi wal asar ta'rifin albid'a mujallar na farko shafin ɗari da shida da umdatul qari littafin alhafizul aini mujallar na takwas shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar da fathul bari littafin ibn hajar al-asqalani mujallar na biyar shafi na ɗari da al'amru bil ittiba littafin al-imamu suyuti shafi na tamanin da al-ibda littafin da ke magana akan bid'a shafi na ɗaya. wannan ita ce fahimta kashi na farko suna da hujjoji hujjarsu ta farko akwai hadisin al-munzir bin jarir an abihi yana cikin sahihu muslim ka duba sharhu sahihin muslim littafin al-imam an-nawawi mujallal na uku shafi na 84 wata rana annabi muhammad ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min gairi. an yanqusa min ujurihim shay'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء hadisin yana sahihu muslim me yasa kuka kasa bid'a kashi kashi suka ce saboda annabi shi ya kasa manzon Allah ya ce man sanna fil islami sunnatan hasana wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna a cikin musulunci zai samu ladan wannan sunna zai samu ladan wanda ya koyi da shi ya yi aiki da wannan sunna ba tare da an rage ladan wancan da ya koyi da shi din ba kuma wanda ya sunnanta mummunan sunna a musulunci to yana da zunubin wannan sunna da ya kirkiro kuma yana da zunubin wanda ya koyi da shi ya aiki da wannan sunna har zuwa tashin kiyama ba tare da an rage adadin zunuban da waɗancan suke samu ba wannan hadisin yana gwada cewa ashe sunna iri biyu ce akwai sunnatun hasana akwai sunnatun sayyi'a don haka kenan yake gwada akwai bid'atun hasana akwai bid'atun sayyi'a sannan na biyu suna kafa hujja da maganar sayyiduna umar wadda take cikin sahihul bukhari wanda al-imam al-bukhari ya ruwaito bi sanadihi an abdurrahman bin abdin al-qari wani tabi'i yake ba da labari yace kharajtu ma'a umar bin al-khattab laylatan fi ramadan ila al-masjid a cikin watan ramadan wani dare lokacin sayyidina umar shine halifa in ji wannan tabi'i abdurrahman bin abdin alƙari wata rana na fita tare da sayyiduna umar da daddare a cikin wata ramadan muka tafi masallacin manzon Allah fa'idan nasu auza'un mutafarriqu sai ga mutane kashi kashi tsugun tsugun haka a cikin masallaci jama'atu mutafarriqun ana jam'i jam'in daban-daban haka na a cikin masallacin manzon Allah yusalli rajulu li nafsihi ga wani mutum yana sallar tarawihi shi kadai wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi ar sai ka wani mutum yana sallah wata jama'a tana bin sa ana sallah duk da a cikin masallacin manzon Allah jam'in gashi nan barkatai fa umar sai umar yake cewa inni jama'a law jama'atu ha'ula'i ala in wahidin lakana amsal yadda mutane suka karkasu a cikin masallacin annabi din da dai zan haɗa su gaba ɗaya a bayan limami guda a yafi a ce an yi sahu da dama cikin masallacin manzon Allah tun azama sai umar ya koyi azama fa jama'ahum ala ubay bin ka'ab ya kirawo ubay bin ka'ab ya naɗa shi limami shi yake ba da sallan tarawihi ثم خرجت معه ليلة أخرى wani dare kuma sai na sake fita tare da sayyidina Umar in ji Abdurrahman wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim muna isa masallaci sai muka ga masallacin gaba daya ana bin limami guda daya shine Ubay bin Ka'ab fakala Umar sai Umar yace ni'mal bid'atu hadhihi ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdal sayyidina Umar yace kai madalla da wannan bid'a ma dalla da wannan bidi'a amma duk da haka sallar da suka yi bacci suka batta ita ce ta lada akan wanda suke yin ta a yanzu yuridu akhiral layl yana nufin da a ce sun bar sallar ne sai a karshen dare za su yi da shi yafi wa kana nasu yaqumuna awwalahu a wannan lokaci su mutane suna sallar tarawihi ne a farkon dare ah, ibn hajar da ke sharhan wannan hadisin a cikin fathul bari mujallad na biyar shafin 155 yace a wasu riwayoyi na hadisin sayyidina umar yace ni'matil bid'atu ni'matu ni'matil bid'atu bi ziyadati ta'in an ƙara ta'un wata riwayar babu ta'un ace ni'mal bid'a wannan ku ni'matil bid'a sayyidina umar yace ma dalla da wannan bid'a da aka kirkiro mutane gashi yanzu suna sallah a bayan mutum guda malaman nan suka ce kaga sayyidina umar yana cikin khulafa'ur rashidin gashi da kansa yana cewa sallar tarawihi bid'a ne ashe kenan akwai bid'a mai kyau tunda mun sani sahabban manzon Allah ba za su yi bid'a ba kuma ga sahabi da kansa yake cewa wannan bid'a ce sai a ce mata bid'a wace iri kyakkyawa kenan ba mummuna ba da haka muna da hujjar cewa bid'a kashi kashi ne tun daga sayyidina Umar sahabin manzon Allah da kansa ya danganta wani aiki da aka yi a sa da cewa bid'a ne hujja na uku akwai hadisin da ibnu abi shayba ya rawaito anil hakam bin al-a'raj yana cewa abdullahi bin umar an masa tambaya an salate buha abdullahi bin umar shi ma sahabin annabi muhammad ne gafarta malam ina hukuncin sallan walha wa huwa musnidun zaharihi ila hujratin nabi a lokacin da aka yi ma abdullahi bin umar wannan tambayan yana zaune ya jingina da ɗakin matar annabi muhammad gafata malam ina hukuncin sallar walha sai ya ce bid'atun bid'a ce wa ni'matil bid'a kuma madalla da irin wannan bid'an yace bid'a ce sannan kuma madalla da irin wannan bid'an wato wanda ya raye sallar walha madalla yayi aikin kwarai amma dai bid'a ce yana cikin al-musannaf littafin ibn abi shayba mujallad nabi shafi na 405 al ibn hajar yake cewa isnadul hadisi sahihun kadu wa fathul bari mujallar na uku shafi na